shi'arul hurriyatu mm, mm, mm, shi'aran nil hurriya uh, me yake da suna wal musawatu sana'atan yahudiyatan wato wannan maganan eh, yanci wannan human rights din nan da ake magana duk da kiristoci ke gabatar da shi amma gaskiya ba aikinsu ba ne ba wannan taken shi'ar ɗin alaman cewar yanci ana neman daidaituwa ƙaƙare-ƙaƙaren yahudawa ne sai dai amma wa'ina sun kofe shi misalin abinda za ka duba za ka ga wannan ɗabi'a gaba ɗaya ga inda aka ɗauko su ma masu yada ta talla aka ɗora masu talla aka dora masu ke aiki da shi to amma dai mu masu zartan mana da shi nan wanda muke kallo kiristoci ne amma gaskiyan maganan hurriya ai kai da jin kalmar ma iliminta ya wuce ba kaga fasarar ta tana da zurfi musawatun nan fasarar ta tana da zurfi ɓarnan da take aikatawa in ka hango abun na da nisa wannan nuna ya fi ƙarfin tsarin kiristoci su ma talla aka ɗoro masu mana shi'ara nil hurriyatu wal musawatu wannan sana'atan yahudiyata an gani na ɗaya wato ba mu yi ikha'u ba tukuna ko eh? ba yi shi ba Mm, amma dai duk da wannan kaga dai tsarin kiristoci ne to amma wannan su ma tsoro musu aka yi na ɗaya da bata sabata da mm, hurriyata wal musawata min shi'aratil masoniyya batun wannan yanci yancin nan wannan daidaitu wannan ce daidai ake mana alamomi ne na masoniya masoniya kwa da ji to na tuna yahudawa ne aikin yahudu ne wahiya munazzama ƙungiya ce za ta ƙiyadati yahudiyyati ƙungiya ce ma'abociyar sirri ai kaga saboda sirrin ya kai sai da suka shirya ta suka ba wasu suke tazartar musu da shi duk ribar gabaki ɗaya gare su take komawa وقد عرف المستشرق الهولندي أكاغا wannan kirista ne suna mustashrikai kiristoci ne makar ne shi karan kansa dozi yace almasoniyatu an bi ta'rifin mujazi faqala fihi jumhurun كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة هي إعادة الهيكل إذ هو رمز دولة إسرائيل kash ina abdullahi ya fita a gida ɗayansa na so irin wannan zai irin wa'annan suna da bukatar sanin irin wa'annan ƙungiyoyi Ibrahim ka mana asake shi asake sake kalla a sake karantawa ba komai ko kasa ta nan dan zunubin kaɗan ne nene jumhurun kabirun min madhhabin min mazahiba mukhtalifa ya'maluna luga ligayatin wahidah hiya i'adatul haikal idh huwa ramzu daulati isra'i kaga an rufe wannan ta'arifi na masu niyya mala yayi Ibrahim awa wata to yan koka kaɗo gai gaɗo <laughs> karanta na'am a ah, ba za ka iya ba ka gyale eh. hmm? man na kosa na a yi maka wannan kamata ya fitar da kai ummi ta kwakwala maka muciyar ko mansur ala ba mansur ba Nadiru. ya san shi nake kira nam nadiru. au ka ɗauka ban da kai da duk zagaye zagaye da nake wajen zango zani wannan duk zagaye na na ka dama ne ka haddace nam ba ni shi ne kyau kaga kai haddanka in ka yi mata ma sai sun ji su kuma mata sa ya layi ta yi kokari da irin wannan mai wahala amma izu huwa ne to wasai ya samu wani na karanta haiatul wasa wasa'ili ne ko me hallul wasa'ili in ta yi karatu ya ta yi wata wata lokaci kuma dama ya biyo ya ce hadda yake amma fa wacce wance ba ta ruwa na'am me ruwa da yaga dama ba karar littafi to kanka ina sanar da kai eh?

إذ هو رمز دولة إسرائيل عيسى ولا kada ka bari wancan me yake ce sun ga iji a waye gari ka kafa ba za a yi za san gaba fulani fulani ake so a rare kada kada su mustafa su ce su ce to abun ai za ga yi ma kai to wannan da yadda na yi muku din nan ku zai ku sake bin sa abdullahi ya yi da ji labari ya boye hanya ku an ga shi nan na'am to ina nan ma me aka yi ballan na bayan da in ya samu ne baiti yi dadi ba je haddace sun ma wato ce sun gagara A ha mutu bi na Allah sanar daga yi ina jin ka a inda kamar da bukatu da kungiyar nan eh ban ji ba to wa ce ma'anan ake magana ana magana hadda ne ya um, waɗanda suke da abin da ya wa ne um, jalingo ba jalingo ba daga cikin hmm? ko ka girma ka wuce hadda دولة إسرائيل to shi kenan ku manta ah ga bukari san dama ku suke bi To yanzu ko fasaran an yayi kama da fiƙihu yana da wahala. amma kuma yana da sauƙi amma wannan abun shi ne tushe har yanzu a kasan za ka ga magana a rufe take ga fasararta jumhurun Kabiru. a wannan kwasai ta al'umma ne masu yawa ko kuma tari ne mai yawa jumhur tarin abubuwa ne da yawa kaga baka ya sanin ko menene su sai an maka bayani to bayanin ya fito من مذاهب مختلفة نتاري قوئي دبن دبن أكتارا إتا ماسونية جمهور كبير من مذاهب مختلفة كاكتو تو مذهبو بين دبن دبن سكتارو مي تاجي تنسو ya'maluna tin wahidatin dukka sun taru suna aiki akan manufa ɗaya kaga ai kaman yadda kaga su kiristoci da tabashiri da shiraki da isti'ibari ba sun taru wajen su uku manufa ɗaya suke so su cimma to amma wannan sama da su take wannan tana saman kiristoci kansu kiristoci suna kuka da ita ya amaluna ligayatin wahida kaga ai wannan kenta ne wannan da dai za ku da kuma yadda shi wasa a tsakaninku wasa kuma da shi wasanni da za ku dinga yi a tsakaninku eh, babin na ko wajen muzakara ko mene menene dai ainihin yadda za ku san dai mu bi wani oslobi da za a rike kila daga rikewan ya sa a gane daga a ganin a fara ɗaukan matakai ya na ligaya wahida man abu ɗaya su so su cimma hiya i'adatul haikal shine dawo da fada dawo da fadan Sulaimanu ko dawo da tsarin gwamnati irin ta Sulaimanu wanda sai sun sake mallakan duniya sun mallaki aljanu sun mallaki shaidanu sun mallaki kaza Malam Mustapha. mushkilan in ka raina wannan kalmar ba za ma ka taɓa ma sanin me ake so a cimma ba wannan sai dai a ce to Allah ka tsare mu sai dai haka kawai amma ɗariƙoƙi ne jama'a mazhabobi ne daban-daban na duniya suka haɗu saboda manufansu guda ɗaya dawo da fadar Suleimanu. yadda Suleiman ya mallake mutane ya mallaki aljanu ya mallaki shaitanu ya mallaki tsuntsaye tururuwa dabbobi menene da aka yi to suna son yadda za su sake dawo da wannan gwamnatin sai sun sake kamata a duniya idh huwa ramzu daulati isra'il don wannan shine mota mota ake cewa ku me motan ku ramzun ku dikadari mata ta'anna tanalu mata ba shine ramzun ku ba alaman yan ta dabe ku menene bi kadari mata shi dan ta dabe ku inda dan halal ne ya san bai samu abu a banza duk dan ta dabe ku inda masan dan ta dabe ku na to shi ya san ya kokarin sa yake samu saboda kanan haka wai wannan ba dan burna ne ba kadan zan yi ita wuce ni shine zai yi hula a makoya ma bai ni shine ko

dai duk wasu shugabanni dai a wani ta nan gane ma ne manufar yin hakan da suke ta har ɓangaren musulmai da kuma kiristoci suka yi wannan taron kuma har biya a kai a ƙarshe daga babba so abin da suke nufi a rusa addinai kam a ina tambaya kana tambaya na ne me suke nufi ka kafa ganewa shine ba yanzu ba in aka ce akwai hurriya kaga kowanne sun rike ragama abun duk wani addinin kiristanci a hankali za su goge shi musulunci za su goge shi sun fi son goge musulunci ma maganan bautan dodanni za su maganan soja za su su za su yi ake likitoci za su taya su duk abin da ka sani gaba da za su da su rike shi a hannu kaga in an je an dawo kaga jam'iyyar su aka dawo ita ce za ta yi boki don su za su mallaki duniya in ka san shi ne kana tambaya ne me suke so su cimma menene kaza wannan shine abin da ake so a cimma an taɓa ɗaukan kuɗi aka baka ba za su riba ba ba za taɓa yi ba ko yara ka je ka same su ka ɗauko naira ɗari ɗari ka ba su ga ɗari ɗari sababbi ɗari ɗari akwai abin da ke so ka cimma kansu imadin kana son ka yamu tsaurin ko kuma a'a kan kawo mu kake so ko kuma menene kake so akwai abin da ke nufi to a ɗauko a kira ku taro a ba ku dubu ɗari ɗari misali an yi kyauta ne ga abinci ga menene abin nan kuma kalli tun daga makircin haɗa wa'annan manya-manya gwai dole kaga wannan a faro shi daga gefe-gefe eh, a fito musu fili ai gan mu kamar amunan ba za a iya yin wannan ba a fito fili ce shi su ne yan hurriya kwana da yanci duk matsalar da ta za su a ɗauko kawo musu kasan malaman arewa mai malaman kano da zariya ba za su yi da wannan ba to kaga aka faro shi ta gefen gutun shi ne din yanzu wannan kai muka daga takai kila za ka gane sai an gari dai yanzu dama na san kai ne ma da sai kai kai ne a ranar aso wanda zai fara da cewa ka ce abunda za ka mai takardu in aka gabata ka bani takardu eh? eh na ce ka samo min takardu duk takardar da aka bayar daga yau wa in ma ka karɓo biyu nawa ɗaya ne wa in ma ta haka da aka baka zan yi photocopy in baka ita kowanne ne ko hoto suka bada suna son hoton hmm? Mustafa matsayata ko matsayata ai sun ci gari yanzu ko da misalin a ce maka yanzu a ce maka ga malamai a katsina ga malamai a maiduguri ga malamai a kano ga malamai a yola ga malamai a sokoto zamfara ina ne garuruwan da ban faɗi ba na manta ne a jiza ne na dan adam a ce gidan rediyo ne zai warware muku harkan iyalanku ai inna hadha la shay'un yuradu mustafa ko mutum ayar qur'ani yake jiya da menene da sauransu ce ya tsaya aikinsa ya ba da rayuwarsu don warware matsalolin iyalai inna haza la shay'un yuradu wanda ya karanta qur'ani bai taɓa yadda da wannan ya san ba banza ba to haka ai kaga shi yanzu misalin kamar ta ce ai shi yana koyar da tarbiyya ne shi yana taimakon jama'a ne wannan yana agaza mutane ne kasan ai wanda yake duk wanda yanzu a karke maka wani abu je ka gaya masa in ka gaya masa zai kirawo shi in yaki ko in dauki abu ya bashi ko kuma tallata shi a duniya ai kungiyoyi ne daban-daban daban harkan gashi kun kasa tsayawa ku <laughs> ku fage wannan guda ɗayan ma tukuna amma dai kuma ganewa ku ce ta janyo wanda har ya liƙa wani abu ya gane ni. to hi isa yanzu wannan karatun za mu yi masa karatu daidai gurgudu amma dai ko da fincina waye masoniyan ce ika ba to ita kanta ne an zo an fara karanta ai ga mun karanta ta a mausu'a amma ba a bata ba a iltifati sosai ba saboda an faɗi abun da take so ta cimma ne ɓoro-ɓoro ka ku ba wanda zai yarda ba wanda zai yarda da shi eh? hmm? eh, eh an fara ba da ayar aka ɗauko yanzu ana sharhin su akan suna dafa duniya da su ba da shi ne aka ce yanzu wannan ika'un da hurriya da musawatu ya fi ƙarfin plan ɗin makarar salasa sa an ɗauko shi ne daga kaidul yahudu ya gane ko makaidul yahudu ne wannan ya fi ƙarfin sai dai iyayen gidansu e eh ina ga ai ina ga ba a kawo ina ga ikhawo ba ina gaba ba cikakken bayanin sa ko wancan lissaftowa aka yi ana cikin bayani ne ai kaga an dauki hurriya an mata cikakken bayani kaga an ɗauki musawatu yanzu muna karshen ta an mata cikakken bayani to sai nake zaton kaman ba a taɓa ikha'u ba ikha'u na gaba ko ko kuma an yi shi ni ne ban tuno ba amma wuri guda ɗaya ne ai lissafi ne ake ai kaga wannan babi aka bashi musawatu kaga an faɗe shi a bayan kaɗan sannan aka bashi babi nasa to wannan duka yaran su ne duka tsarin masoniya ne kuma masoniya plan ne da aka yi wanda za a dawo da gwamnatin Sulaimanu gwamnatin Sulaimanu to yi nake ganin kamar dama ta samu na yan tsake-tsake nan duka dai yan kanana kanana kafin idan ku buɗe ku karanta ku haddace wannan zai muku amfani a gaba usman da kai a ciki miskini yau ka je ka zo ka gama karatun baka karanta ga zuwa fikiri baka tafi gida eh kamar irin ku ko kai babba ne ne cewar abin da ya nan na ga wata dama ne irin ku in samu ku haddace shi ku zai muku amfani gaba ai musamman duk wanda wannan karatun zai amfani bayan ka ne tunda kai kana cikin system din ba tunda ta kai za ka iya ban son tona ka ne in ce ga matsayinka ga matsayinka to amma dai kaga na farko dai baban su shine sarkin gari to kaga duk abin da za a yi za a ce ga liman ga wane ne to ne kaga in abin da aka samu wata ya karatun arabiya gwargwado sai a tura shi a ce shine wakili za a tura shi a matsayin sarki wata rana kakwa kafin mu yi amfani da abin shi zai riga mu sai dai wayanda suke boye a cikin mu kuma wannan babu dole mai ne ka ɓoye dole kowa a san ko da ka bashi a boye ma dai kai ba komai fa'idanta kawai ka shi ko littafin baka da shi shekara da shekaru da aka yi kabiru ka kora shi ka sake barin sa shigo mana nan mun haƙura idh huwa wannan shine ramzu har yanzu ba ku tsaya ma kun bar na faɗi abin da zan faɗi ba me ramzu noto shi'ar na gwamnatin Isra'ila a yanzu a cikin tutar Isra'ila za ka ga wannan aikin da Isra'ila duk wasu makamai da aka jirga Isra'ila abinda suke so su cimma kenan dawo da wannan gwamnatin kuma sun yi foundation ba karamin foundation ba. Illa ya kace yanzu sun fara wa foundation su kwashen mark. Amma ba su fasa ba domin suna da shiri a ƙasa. Duk wannan abin da aka yi bai komai ba. Wallahi malam tsiyana baya. Tsiyana kwanci. dan ba maganan ana murna an samu kaza an samu masu kaza an samu masu kaza in ba za ba ana gudun kada ce wasu ne daga cikin rassasa suka da ama iran take yin abin da take ranan da su ta gama biya musu bukata za su je kusa da ita tun da maganganun da ake a kafan watsa labarai ba su za ka saurara ba <laughs> ba su za ka saurara ba dole martaba ta kai kana da ƙwaƙwalwanka abin da ba a faɗi a gidan rediyo ba shi kake yi tunda duk abin da aka faɗi a gidan rediyo ya yi isaya wasu sun kamin ziyara su biyu suka haɗo dai abin da suka haɗo a kai na yi da suka zo suka abin da na ce musu na neman shawara akan jarida wannan jarida ta mu da muke bugawa me shawara a kai me hatsari me riba menene matsala da za ta ja mana da ya daga yake ai wannan ba komai ku ta buga kayanku saboda abin da kuke ebo a intanet ne tun da san mun yi wani a cikin nan da cikin yan jaridan wani wanda ke mara hankali in yi shiga intanet abin da ke ɗebo bindigogi ya ɗebo tankoki ya ɗebo bindigogi ya ɗebo su wane ne sun kai aran gama kaza ya ɗebo menene sai buga ba jaridan wannan hotuna da yake buga da zama haɗari shi ko wancan da ya kalla ce ba matsala saboda a da ya ɗebo ya ce ga inda ya ɗebo ai kaga ba matsala ya riga ya saya abinda ake gudu ka ebo fresh ka ɗauke shi inda aka yi shi madarar shi ka ɗauke shi ka watsa shi to shi ne matsala amma har ka ɗauke shi ya shiga cikin kamfanin dillancin labarai na duniya sun duba shi har suka ba da dama a watsa shi har suka kai shi bola suka zubar da shi don ka watsa wannan ba matsala ba matsala to daga nan dama gidan rediyo kawowa duk holoko ne bola ce duk abu na kirki baya ciki sai dai ana iya amfani da bolin a ɗan razanar a yi menene to sai da aka dinga bin magana akan waɗannan abu na ɗin don akwai wani yaro da na ɗauka sun zo daga saudiya aka ɗauko bayan hotunan an sa tankoki an sa menene da ya kalla sai ya ce wa ɗan wa in tabi <laughs> ala hadhihi jarida ba su karbe ta ba to a ƙarshe dai Allah ma imin ilhama na jina na soke ta gaba daya hmm. yauwa an dakatar da su ko to to ƙarshen ta ma mai rijista ce mai ma rijista ce aka yi mataka yaya mara rijista ko bari mu je gaba gashi nan dai yanzu dai abin da isra'ila take so ta tabbatar shine za a rusa duniya gaba ɗayanta duk wani addini duk wata al'ada duk wani union da ka sani na jami'ai ne ko union na kasuwa ne ko menene gaba ɗaya za a narkar da shi ya koma ƙarƙashin masoniya masoniya kuma na ƙarƙashin gwamnatin isra'ila ni mana ya fasara har na na kasa me nake faɗi waye zai mana hadda mai kyau ya mana ɗan borno na'am to ka tsaya ka ka lura da ma'anan ma'aka wani kama ba kowa sai yayi ba amma abun da baka sani ba kana iya tambaya na tsaya anan ya ishe ma hmm? ya tashi abinci a yasanta.